بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا شاهيوغا وتا السفر shekara ta dubu da hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 17 ga watan 16 ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha daya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na shek nasiruddin al-albani allah ya masa rahama idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan a gabar magana da take cewa ma kana ya kara uhu sallallahu alaihi wasallama fi salawati muna kan salatul fajri sallah asubahi ko abinda annabi yake karantawa a sallah asubahi mun karanta fadinsa wa qara'a marratan fi safari al-mu'awwidataini قل أعوذ wa الفلق وقل أعوذ برب Nas. cewa manzo Allah yana karantawa a lokacin yana kan tafiya yana karanta falaki da nasi idan yana tafiya ko yana karanta qul huwallahu ay falaki da nasi ولعقبة من عامر رضي الله عنه رواية عقبة ابن عامر الله قال مسيدا يتي اقرأ في صلاتك المؤوذتين ka karanta kula uzu birabbil falaki da nasi a cikin sallalka yace fa ma ta'awwadha muta'awwidhun bi mithlihi ba wani mai neman tsari bai taba neman tsari da kula uzu birabbil falaki da nasi ba sama da su wannan yana nuna mana falalar waɗannan surori wanda mun yi bayani akan falalar su kaɗan cikin karatunmu na satin da ya wuce ya ce wa kana ahyanan ya ƙara'u bi aksara min zalika wani zubin manzo Allah yana karanta sama da haka shine bi aksara min zalika ba kula uzub rabbil falaki ba kadai yana karawa fa kana ya ƙara'u 60 ayatan fa aksara manzo Allah yana karanta ayoyi sittin. sama ma da sittin din shine fa aksara har ma da sama da aya sittin qala ta ruwatihi wasu daga cikin masu ruwaya suka ce riwayar hadisin la adri fi ihdar rak'atayn aw fi kiltayhima mai riwaya ya ce wannan aya sittin da aka ce annabi yana karantawa ni ban sani ba a raka'a ɗaya ne yake karanta aya sittin ko kuma fi hima a duka rakoyin gaba daya ka ce nan na akwai yiwuwar watakila a aya a raka a ɗaya ke karanta aya 60 60 fa malam zai iya yiwuwa kuma a aya a raka a biyu ke karanta aya 60 kenan 30 30 kowace raka a aya 30 wa kana ya kara bi suratun rum manzo Allah yana karanta suratun rum ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد wannan sura din annabi yana karanta tana dauke da aya 60 a ta. to annabi yana shari ta duka gaba ɗaya a cikin sallah asubai kun fahimci wannan fai wa ahyanan bi surati yasin manzo Allah wani lokaci yana karanta suratu yasin suratu yasin tana dauke da aya 83 to annabi yana karantawa wannan riwaya um, riwayar abin ne Jabir ibn Samura Jabir ibn Samura shine yake cewa manzo Allah ya kasance yana karanta suratu yasin a sallah asubahi imamu tabrani ya ruwaito a cikin al'ausat da mazajen hadisin ingantattu amintattun mutane ba ma ausat kare ba ya ruwaito shi a mu'jamul kabir ma yana da mu'jamul saghir yana da mu'jamul ausat yana da mu'jam al kabir to ya ruwaito da al kabir da al ausat din duka imamu tabrani ta hanyar yaya al himmani daga yazid ibn ata an simak ibn harb da wannan lafazi din manzo Allah ya karanta qaf wal al majid kuma ya karanta yasin a cikin sallar asubahi an fahimci wannan to wacce riwaya din ta farko kuma da muka karanta wa kana fa kana yaqra'u bi 60 ayatan fa aksara ita kuma daga hadisin abi barzat al-aslami ne riwayar bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasai ibn majah da baihaqi da tayalisi da imamu ahmad duk sun ruwaito shi sannan an samu wata riwaya mutaba'a daga al-azhar al-muzani duk sun ruwaito cewa annabi yana karanta suratul rumi a sallar asubai to idan har a ce yana karanta aya 60 ko 30 30 kaga kenan dai yana dan tsawaitawa daidai gwargwado ko ko ba ka bane to daman abin da ake so a bayyana mana anan cewa sallah asubahi ana yin karatu ne mai tsawo a ciki ana yin karatu ne mai tsawo ba gajarta karatu ake ba to sai malai da cewa wa marratan sallar subha bi makkata wani lokacin manzo Allah ya sallar asubahi a makka fastaftaha suratul mu'minin manzo Allah ya fara budewa da karanta suratul mu'minin qad aflaha mu'minun kenan qad aflaha muminun tana da aya 118 118 asuba yayi ta karatu sai da yazo hatta jaa zikra Musa wa Harun A sai da yazo inda Allah yake ambatan Musa wa Harun a cikin suratul yasin au zikra Isa ko kuma ambaton isa wannan shakka ba'dun ruwa wasu masu ruwaya ne suka yi shakka to sai da ya zo wajen ambaton musa da harun ko isa akhadathu salatun sai tari shine sa'ala tari ya kama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a su'al ne su'al bil'ain fa ba bil hamza ba in ka ce su'al da hamza ya zama tambaya kenan su'al bil ain kuma ya zama tarihi to da nan ne ma wasu malamai suke cewa ashe tari baya ɓata sallah dan mutum ya zo yana yin sallah yana tari kop kop kop kop baya ɓata ba amma wasu suna ganin cewa wai idan mutum ya yi tari tarin da har lafazi ya fito mana ka yi kwaf in kai wannan za a iya rubuta wani abin da kai to sallah ta baci haka suka faɗa amma wannan gaskiya tashaddudi ne tsanani ne tsananta ne tunda an ce annabi yana yin tari kuma tari haka kawai ake yin tari ina ce laruna ke kawo shi to kenan tari baya bata sallah to sai da yazo yana karantawa suratul mu'minun ya jawo mai aya 118 sai dalilin tari sai ya kama shi fara ka'a sai yayi me sai ya ruku'i sallallahu alaihi wa alihi dalilin tarin ne yasa ya ruku'i a wannan ya zo ne a hadisi abdullahi ibn sa'ib Allah kara masa yadda ne yake faɗa cewa manzo Allah wata ran a makka yana mana sallah karanta mana suratul mu'minun sai da ya yazo ambaton Musa da Haruna ko ambaton Isa shakka ne na mai riwaya sai tari ya kama shi rukuyi riwayar imamu muslim da nasa'i da ibn maja da imamu tahawi da imamu al-baihaqi da imamu ahmad duk sun ruwaito wannan hadisi ne imam bukhari amma ya fadda hadisin ta'alikan amma ya ce wai yuzkaru an abdullahi bin sa'ib to wannan kenan um, a nan kamar yadda muka faɗa hadisin abinda za mu iya tsinka a cikinsa shine um, manzo Allah ya jawo sura mai tsawo kuma dalili ya sa yi ruku'i bai gama ba sai da ya zo har wajen ambaton Musa da Allah ce sun arsalna Musa wa akahu haruna bi ayatina wa sultanin mubin wannan shine zikira Musa din wa harun sai da ya zo daidai nan gurin kawai sai ya ruku'i ko kuma in yace wa isa au isa kaga nan ai akwai auko au zikira isa to zikira isa din ayoyi hudu da suka zo bayan wannan aya ita ce ambaton isa da yace wa ja'alna ibn maryam wa ummuhu ayatan wa ma ila rabwatin zati qararin wa ma'in wannan sai da yazo nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi yayi ruku'i sallallahu alaihi wasallama kuma za mu iya fahimta a cikin wannan hadisin a ce dakatar da karatu yayin da liman yake cikin karatu sai ya ruku ya dakatar da karatun su saboda wani uzuri na dalili wannan ya halatta kuma baya lalata sallah din ko ba ka bane kenan ko da kai ne yanzu kana cikin yin sallah kana kana kana kana cikin yin sallah sai wani uzuri ya sa ya sa zaka zaka dakatar da da wani uzuri ya ma sai ka dakatar da karatun ba laifi bane wannan zaka iya yi haka haka haka idan ko ko atishawa ta maka yawa kana cikin karatu sanyi ya kama ka atishawa ta ma yawa ko mura duk wanda ya halatta ka sauƙaƙa wa kanka babu a ba a son tsanani Imam nawawi ya faɗa cikin sharhin muslim al-minhaj kenan yace wa fil hadith jawazu qat'i al-qira'ati hadisin yana nuna mana ya halatta a yanke karatu ana cikin yi a yanke sannan kuma ya halatta a karanta wani bangare na sura ba dukanta ba ce wa ja izin bila khilaf wannan ya halatta kuma ba makaruhi ne kamar yadda wasu suka ce a in kana al li idan an yi saboda uzuri ne yace kai wa in lam yakul lahu udhr ko baka da uzuri ba ga dama kawai kana cikin karatu kaji abin ya ishe ka ya gamsar da kai kai ruku'i fala karahata fihi aidan imamu nawawi yace babu wani abun ki a ciki sai dai lakin lakinnahu khilaful aula ba haka aka fi so ba an fi so ka kammala karatu wannan shine ra'ayin malaman shafi'iyya da jumhurin malamai ma shine ma ra'ayin imam malik a wata riwaya ta sa. kuma ita tafi shahara a gare shi a duk da cewa idan mun lura tsakani da Allah hadithin me dalilin da sa manzo Allah yanke karatun uzuri ne ko to amma yanzu za a iya kafa hujja da wannan hadisin a ce ko ba da uzuri ba za ka iya yanke karatu in dai da wannan hadisin ne ha za a iya kaga ai shi da uzuri yayi to kaga wannan ma istidraki ne za a yi wa magana shi imamu nawawi Allah ya masa rahama da yake cewa ko da ba uzuri din ma in dai da wannan hadisin ne sai dai in kuma da wannan sun ne daban kuma da wani nasi daban Allah ya faɗa a karanta ma ce sana min alquran ka karanta abin da ya sauka in ka jawo sura mai aya arba'in ka karanta talatin ma ce sana ne abin da ya sauka kawai sai kai rukuyi kaga bi hadhihi al-aya bi hadhihi al-aya ala jawazi qat'i al-qira'ah za iya kafa hujja da wannan aya din dan a dakatar da karatu ana cikin yi amma ba dai da wannan hadisin ba ba dai da wannan wato wato hadisi din ba ina fata ana fahimta yawa wannan kenan sannan kuma ya ce wa kana hayanan ko ya ummuhum fiha bisafati wani lokacin annabi yana yi musulmanci da suratu safat ta suratu safat nan fa tana da aya 180 da wani abu 182 ko 182 to annabi yana musulmancin sallah bai da aya 182 ka ɗauki ƙur'anin ka ka buɗe shafuffukan suratu safat ka gani annabi yana musulmanci ya karance safat ɗin nan tun daga farkon ta har ƙarshe kuma shi ne ya a sauƙaƙa sallah kada a tsananta wannan yana nuna mana ashe yan alallaba masu cewa a sauƙaƙa su karatu da a kullum a tsaya inna daina naka? to gaskiya ba su da makama dan wani an ce in an ce a sauƙaƙa sai ya ɗauka shi kullum sai dai a dinga ina da ina kalkautar ina da ina kalkautar kullum kullum a dinga karanta a dinga karanta qul a'udhu rabbin nasi ai qur'ani dukansa ko ina za a iya karantawa ko ina za a iya karanta ba wai a takaitu da da wani wuri guda ɗaya ba kun fahimci wannan wannan hadisi din na ibnu umar ne abdullahi dan umar shi ya ruwaito shi yace in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'muruna bit takhfifi abdullahi dan umar yace duk da cewa manzon Allah yana umarta mu mu sauƙaƙa sallah wa in kana la na bis safati fi subhi amma kuma duk da haka yana mana limanci da wasafat a cikin sallah subahi kaji to yanzu a nan gurin za mu iya cewa akwai cin karo ne tsakanin maganarsa ta sauƙaƙa da kuma wannan abin da yi na'am eh babu cin karo ba za a samu cin karo a magana annabi ba kwace kwace ba abu ba a taba yi ba ya faɗi ce ya zo yi contradiction wannan a sai dai an nasik wal mansuk wannan kuma nasi ya soke shi hadisin imamu ahmad ne da abu ala to a nan gurin abinda ake nufi da tsanantawa ko sauƙaƙawa tsanantawa shine ka je ka karanta wa mutane sama da abinda annabi ya karanta musu ɗaya kenan na biyu kuma yana daga cikin tsananta mutane um, akwai zuruf yanayi kun gane yanayi da zai sa ɗin ko da ma in ka ce za ka karanta abin da annabi ya karanta mutane ɗin za a ce ka tsananta misali a masallaci ne ana ruwan sama kun zo sallah asubahi ana ruwan sama sai wani wai tunda ya karanta wannan hadisin annabi ya yi wa mutane limanci da wasafati ana ruwan sama kurun sai je ɗebo wasafati ruwa yana daka ku yana wasafati an yi magana ca ba ga manzo Allah yi wa mutane wasafati ba kaga ne ya karanta kaga akwai uzuri ya kamata ya sauƙaƙa ko kuma mutane suna da masallaci irin wannan lokacin ana cikin tsananin sanyi kaddara watakila masallacin a buɗe yake ko kuma da yawa yawa mutane a waje suke kaga akwai takurawa sai a dan sauƙaƙa musu saboda sanyi ko kuma la'alla mutane suna cikin uzuri suna kan tafiya da asubayi aka tsayar da mota aka yi alwala za a yi sallah kurin sai ka je ka raro musu wasu safati an yi magana ka ce annabi yana yi kaga nan duk ka tsananta amma yanzu nan dan limami a masallacin unguwa wata rana ya jawo wasafati ya karance tun daga farko har kashi ya sallah asubahi sai wani yazo yana cewa ya tsananta hatta wannan yana nuna jahilcin wannan mutumin ko ba ku fahimce ni ba yawa ya halatta wani lokacin ayi din cewa annabi din yana takaita wani lokacin wani lokacin kuma yana tsawaitawa sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka yan alallaba masu cewa kullum a tsakaita a tsakaita sai dai a tsaye da wasu surori da su za a yi nan. wannan ba daidai ne gaskiya kuma sallah annabi ya ce sallu kama ra'aytum muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuke gani ina sallah akwai wani uzurin da zai sa din a sauƙaƙa sallah din shi ma idan ka kai can za a ce ka tsananta ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana yin sallah idan annabi yana sallah idan ya ji yaro yana kuka a sallah ma'ana mahaifiyarsa tana goye da shi yana kuka to yana takaita sallah mun karanta da ku yace so da yawa zan tashi da niyyar in tsawaita a cikin sallah da niyyar in tsawaita ashe annabi ma yana tsawaitawa kuma ku gane ba mana kada a zargi tsawaitawa a sallah ko yaushe a zargi tsawaitawa a sallah a tsawaitawa inda bai kamata a tsawaita ba yanzu kaga a subahi ana so a me a tsawaita da azhar ma ana so me a tsawaita saboda mutane su samu sallah za mu zo mu bayanin me hikimar ma da ta sa annabi din yake tsawaita sallah din a cikin sallolin da haka ya kamata mutane su su kiyaye manzalan yake cewa zan shi sallallahu alaihi wasallam zan shiga sallah da niyyar tsawaita sai fa asma buka sabi sai in ji kukan yaro yace da naji kukan yaron nan sai dauki hankali na sai in tuna irin abinda da mahaifiyarsa take ji na zafi sai in tausaya mata sai ne rukuyi ashe uzurin yaro kukan yaro rigimar yaro takan sa liman ya mai ya sauƙaƙa sallah kada lima a wannan lokacin ya ce ai tun da dai annabi kaza yake karanta ni ma sai na isa na isar na karanta kaza din kun fahimce ni to wannan kenan malam yake cewa wa kana yusalli ha yawmal jumu'ati manzo Allah yana sallar asubahin Allah yana sallar asubahin ranar juma'a bi alif lam tanzil as-sajada manzo Allah yana karanta alif lam mim kitabi Larai raiba fihi min rabbil alamin suratul wannan a farko ta sallah asubahi yake karantawa tana da aya 30 a shafi shafin takaddun wannan qur'anan nan namu shafi uku ne suratul sajda sai ya karance su gaba ɗaya kaga ashe ba tsanantawa bane dan mutum ya karanta aya talatin a raka'a daya <laughs> a wannan fi raka'atil ula wa fi thaniya a raka'a ta biyu kuma yana karanta hal ata alal insani hinun min ad-dahari lam yakun shay'an madhkura annabi yana karanta wannan hal ata alal insani tana da aya 31 wacce 32 wannan 31 a raka'a ta biyu yake karanta wannan fi raka'a as-saniya wannan hadith ya zo riwayar Abu Huraira ta hanyoyi da dama akwai hanyar sa'ad ibn ibrahim daga abdurrahman ibn al'awash awash yake cewa kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya karo fil jum'ati fi salati al-fajr alif ibrahim tanzil as-sajda hadisin bukhari da muslim tirmidhi Aidarimi, darimi da baihaqi da nasa'i da ibn majah da imamu tayalisi da imamu ahmad akwai riwayar shuba daga muhammad ibn ziyad riwayar abu huraira wanda Imam ahmad ya fudda ita abdullahi da abba duk sun ruwaito wannan hadisin wannan hadisin yana nuna mana ashe asubahin ranar juma'a an gane asubahi ta ranar juma'a ana so a rinka karanta suratu sajda a raka'ar farko suratu hal'ata alal insan a raka'a ta biyu bayan fatiha duka wannan sunna ne annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda riwayoyi suka zo sai dai kun san cikin suratu sajda akwai sujada ko a ah? to hafiz Allah ya masa rahama yake cewa shi dai ibn hajar kenan yace lam ara fi shay'in min at-turuq at-tasriha bi annahu sallallahu alaihi wasallam sajada lamma qara'a suratan tanzili a sajada fi hadha al-mahalli ni dai ban taɓa ganin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin riwayoyin da aka ce yana karanta alif lamin tanzil a sajada a cikin sallah asubahi ban taba ganin riwayar da aka ce ya karanta yayi sujada din a sallah ba shi fa yace bai taba gani ba ba cewa ya babu ba bai taba gani wato an yi sujadar ba annabi ya yi sujadar ba in ji hafiz ibnu hajar al-asqalani Allah ya kara masa rahama da yarda yace yace illa fi kitabish shari'a sai dai a littafin shari'a na ibn abi dawud abdullahi ibn abi dawud ta hanyar sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas yace na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan abbas wata rana da sallar asubahi ya zo yana mana sallar asubahi ya karanta suratu fakara suratan fiha sajadatan sai ya karanta wata sura mai sujjada fa sajada sai sujjada a cikin hadithin to amma wannan a cikin sallar to amma a wannan hadisin ma na Abdullahi dan Abbas din cewa ya karanta sura mai sujjada yayi sujjada a ciki ban sani ba ko za ku iya fahimta da ya ambaci sunan suran bai ambata ba da ai suratu sujada ba ita kadai bane ma take da sujjada a cikin alkur'ani ko to amma abin da zamu iya dan dauce kewa da hadisin shine ai in dai ranar juma'a ne in dai sura mai sujjada ne galiban ne galiban mafirin rinjaye wanzu Allah yana karanta suratu sujada ne ita ce take da take da sujada to za a iya ɗauke kewa da wannan to shi ma hadisin akwai ta cewa akan isnadinsa kun fahimci wannan to wani zai iya tambaya ce to wai me hikimar da ta sa ake karanta wannan surori guda biyu a sallah asubai me hikimar da ta sa ake karanta suratul sajda da halata alal insani annabi yana yin wannan karatu ne a cikin yana karanta wannan surori ne saboda a cikin su wato akwai bayani na tashi alkiyama akwai bayani na tashi alkiyama akwai bayani na halittar annabi adam akwai bayanin aljanna akwai bayanin wuta saboda ranar juma'a ya tabbata a hadisi a wannan rana ne Allah zai tashi alkiyama ma'ana wata juma'ar idan ta zo bata da asabat a bayanta hura ƙaho da aka ce za a yi hura ƙaho da aka ce za a yi za a busa shi ne ranar juma'a don me saboda ya tunatar da masallata fa zai iya yiwa yau din a hura ƙafa kowa ya tafi masani ko an fahimta idan an zo sallah a subayi me yasa annabi yake karanta surar sajida sallallahu alaihi wasallam saboda ya tabbata a riwaya a juma'a za a tashi kiyama to yana yi ne yana tunatar da masallata don su saurara cewa fa ku kimtsa zai iya yi wa yau kowa zai sannan a wannan ranar juma'a din ne Allah ya halicci annabi adam ranar juma'a ba yana cikin falalar juma'a Allah bai yi niyyar tashin kiyama a kowace rana ba sai juma'a kuma a ranar ne Allah ya halicci annabi adam kuma a ranar Allah ya ɗauki ran shi kuma a ranar za a tashi alkiyama to shi sa annabi ke karanta wannan tazkiran lil umma bi hawadithi hadha ina tunatar da al'umma dan abin da zai iya yiwa ya faru a wannan rana din akwai maganar wuta da aljanna in an mutu ko daman ka san in ma jannatun wa in ma narun ne ai in dai aka mutu ko dai a tafi aljanna ko a tafi wuta fatan mu Allah ba mu dacewa sannan wannan yana nuna mana ashe yana da kyau limami da yake wa mutane limanci a cikin sallar sallarsa ya zamanto kullum yana kokarin isar da sako ne wa mamu ai a sallah shi liman sako yake ba wa mamu ya ba wa kansa ya ba wa mamu shi sa wani lokacin zaka ɗauko kissa saboda masallata wani yana yana bin ma'anar wato da liman yake karanta a sallah zaka yana samun shi'uri sai samu khushu'i dama su ake aika allaka zuciyar masallatanka da abin da kake karantawa kana ba su sako ta ranka ɗebo kisar annabi Musa da ita fafatawa da banu Isra'ila ka ta ka je matsaya sai ka tsaya sai ka yi rukuyi ka ka daɗa sa mutane shi'urin Qur'ani kuma sun ji daɗin sa wani lokacin ka shiga kisar annabi Ibrahim wani lokacin ka ɗebo kisoshin annabawa in ka gama wannan ka shiga ka tsallaka ka ɗauko wannan in ka gama wannan ka shiga ka tsallaka ka ɗauko wannan kai malam masha Allah tabarakallah musamman da asubahi din nan gari yayi shiru ta zuba qur'ani ta ratsa unguwa kaji ko kaji yana tashi yana dumama unguwa a ah, to wani gari in ka je karan coci zaka je ai mun ko tunda musulmi ne a ji qur'ani yana bugawa masu kwanciya ba sa tashi a tashe su iqadil wasnani kun fahimci wannan to sannan abin da za mu fahimta a nan gurin annabi yana karanta surorin nan ne gaba ɗaya cikakku in ya ɗauko sajada daga farko sai ya kai ta ƙarshe sai ruku'i halata alal insani daga farko sai ya kai ta ƙarshe sai ruku'i sabani yadda wasu limamai suke a wani gari wai su suna ganin in an karanta surorin nan gaba ɗaya an tsananta wa al'umma to amma kuma suna so su yi sunnan annabi sai ya je ɗauko surorin sajada in ya ɗan taɓa kaɗan sai ruku'i kaji ko idan ya zo raka'a ta biyu sai ɗauko halata alal insani sai ya taɓa kaɗan sai ruku'i in an taba shi ai ya karanta sajada a farko ya karanta alatai alal insani a raka'a ta biyu wai shi wai ya dace da annabi wai kuma ya sauka mutane kenan yanzu anan yana nuna cewa annabi ya tsananta mutane shi kuma ya sauƙaƙa na'am direct ko indirectly abin da yake nufi kenan to shi yasa malamai suka ce yin irin wannan din bid'a ne Ka ga yanzu za ka yi sunna ka yi sunna sak yawwa direct kawai ba wani kame kame to akwai wasu kuma dabarar da suke su kuma idan suka zo sai ya karanta suratul sajda din sai ya raba ta biyu idan ya raba ta biyu in yayi daya a raka a farko cikatan surar sai a raka ta biyu wani sati kuma in ya zo sai ya dauko halatti alal insani sai ya rabi sai ya abada haka yake shi kuma shi ma wannan me yake nunawa kamar nasu ya fi na annabi kyau kenan shi ma duk suka ce bid'a ne in za ka yi kai in ba za ka yi ba kuma ka hakura da amma ce aka dole bane ba ko ce aka dole ne a subai sai ka karanta sajida da alata lisan to wanda bai hadice ba ba dole bane ba amma dai annabi yana yi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun fahimci wannan da kyau ko yawwa wa kana yusalli ha yawmal jum'ati kenan alif lam mim tanzil da sauransu to duk wanda yayi wannan bayanin da muka yi sabanin sunna ya aikata to wasu malaman wai suna cewa wai an fifita ranar juma'a da sajada a cikinta saboda ana karanta wannan sajada din suratul sajada ne to wannan shi ma bai inganta ba wannan magana din to wasu malaman ma sai suka tsananta suka ce to tunda ma haka ne ma har yan bid'a da jahilai sun fara cewa ai ranar juma'a ta fi ranar asabar ta fi lahadi ta fi alhamis ne saboda akwai sujada a ciki sai suka ce to makaruhi ne ma karanta suratu sajda ne a ranar juma'ar ma to su kuma na kaga sun dan abin nan sun zurfafa ina fata ana fahimta to daga cikin waɗanda suka ce ba a so ma a karanta ne akwai imamu maliku sai zan lokacin dan malikiya rantsatsan dan malikiya cikakke za ga a ranar juma'a ma bare karanta alif lam mim tanzil as-sajda din ba saboda maliku ya ce makaruhi ne Allah masa rahama amma banda imamu imamu shafi'i da imamu ahmad da malaman hadisi suka suka ce ina mustahabi ne a karanta tunda annabi ya karanta ba wai dan kowa jahilai suna cewa kaza kaza ba kawai a karanta to to to wannan kenan to amma fa ana so ne wai kullum sai an dawama ba kullum ake dawama ba wannan ma matsala ce wanda ya kamata mu gane limamai kada kullum mutum in dai juma'a duniya ta zo sajada al-insan sajada al dawwama akan wannan zai mayar da abun mutane su dauke shi zama wajibi manzan Allah wani lokacin baya karanta su sallallahu alaihi wasallama da haka ashe wani lokacin ya kamata ka me ka sirka da wani abu kullum ana tsammanin za ka karanta surun sajada ne kan sai ka je ka ɗebo halata ka hadisul ghashiya ko wasamai wa tariq ko idan sama'un shaqqat ko idan sama'un fatarat ko idan shamsu kuwirat duk wanda dama kun fahimci wannan ba sharaɗi ne duk juma'ar duniya sai an yi ba a iya dan rarraba kafa wani lokacin saboda wani zai yi tsammanin in ya je wani masallaci ya saba a garin su kullun limamin su duk daidai ranar juma'a da asuba abin da yake in ya je wani masallacin ya ji ba wannan ba sai ga kamar sallan ma bace ba kuma zai iya yiwa haka ko mala albani ya bada labari ya ce ya taɓa yin tafiya wata rana ya je wani gari da ya je wannan gari sai sallar asubahi sai ta kama su sai suka tura shi limanci kuma ranar juma'a ne ya ce a raka'ar farko kurum sai karanta musu suratu yusuf sai suratu yusuf <laughs> ta yama ne sai ya kabbara zai yi rukuyi ba duka suratu yusuf ba mana surar da ya karanta suratu yusuf ne ba wai duka ba sai ya kabbara zai yi rukuyi yana cewa Allahu akbar da zai tafi rukuyi mutanen masallacin gaba daya kowa sai wuce sujada ba ku gane ba ku nesa sun saba ranar juma'a limamin su su yana karanta musu suratul sajda yana musu sujada ko saboda tsabar daƙiƙanci irin nasu ba su ji cewa suran ma ta sha bambam ba su kawai kabbarar ce sun san daman kafin ya yi kabbara ta ruku'i sai an yi ta sujana kuma wannan ya nuna cewa ma gaba ɗaya ma tunaninsu ma baya kan ma abin da liman yake karantawa kawai yace. ce ina neman kurum jama'a ba sai wuce suka sujada ba ni kuma ina ruku'i <laughs> sun gafala me ake karantawa shikenan to da wannan ne sai yake kullum idan ya zo sai yake bada fatawa ce wajibi ne limamai su rinka canjawa duk abinda da ba ce annabi dawwama yake akan sa ba ka rinka canjawa mutane ban sani ba ko yan uwa sun fahimta to wannan kenan wa kana yutawwilu fi rak'ati al-ula annabi yana tsawaitawa a raka'ar farko ko kamar yadda muka karanta wa yuqassiru fi thaniya raka'a ta biyu kuma annabi yana yana yana yana takasiri yana takaitawa sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana ta ta farko ta yi tsawo ta biyu kuma ta zamanto bata kai ta bata kai ta tsawo ba wannan sunnar annabi ne sai ce alqira'atu fi sunnatil fajr to nafilar sallah asubahi fa nafila ta sallah asubahi me nafilar sallah asubahi rakatan fajiri. ko rakatan fajiri tana da falala falala ta shine manzo Allah yake cewa khairun min ad-dunya wa ma fiha rakatan fajiri ta fi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya da a baka duniya da abin da ke cikin duniya a raba ka da rakatan alfajri baka yi ba to gwanda a baka rakata ne fajiri a kwace duniya da abin ke ciki gaba daya wannan faga mai neman lahira sai dai wanda ya auri duniyar kuma ita yasa a gaba ita yake so musamman mata mata mata Allah ya ji kan mata Allah ya kiyaye da yawa yawan mata ba sa rakata ne fajiri wasu ma ba su san ma falalarta ba ita abin ta sani da ta ja 'yan sallayanta da dan tsohon carbinta da dan hijabinta shikenan Allahu akbar Allahu akbar ta tada iqama ce sallar asuba babu rakata ne fajr wannan hadari ne kuma ba karamar hasara ba tana cikin nafilfili masu karfi shi sa mala an rama ta ake yin ba a yi ta ba ramuwa idan asubayi ta kubuce maka liman ya zo an tada sallah baka yi ta ba to idan liman yana idar da sallah a subayi sai ka tashi karama ta ya halatta duk da cewa an hana nafila bayan sallah a subayi, amma ita saboda nauyinta da matsayinta an halatta maka karama ta bayan sallah a subayi. idan ba karama ta bayan sallah a subayi ba an halatta maka karama ta bayan rana ta fito lokacin da zaki sallah walaha amma yanzu wani fa ya saba kullum baya yin rakatan fajiri kullum da ya ji kad qamatu salah kad sai ya tashi daman daga shi sai shi kurin ya fito ya wanke abinan bakinsa ya yi alwala fafa fafa fafa ya zo ya jona sallah ana idarwa ko zikirin kirki ma bai zai ba sai kama ya koma gida sai ya je ya kwanta shi namun da yake sarkin bacci ne ba da aiki sai bacci ba mu zama a masallaci ya karatun qur'ani baya zikiri baya salatin annabi baya tuba sai bacci ya gama bacci ya fita inda za shi wannan ba karamar asara ba ne sallah asubahi wallahi lokaci ne mai tsada da bayan Allah ya kamata ku rinka tsayawa kuna raya masallaci kuna ibada a wannan lokacin Allah alal akalli ka samu zama irin minti goma minti sha biyar bayan kai da sallah asubai kana zikiri la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu ala kulli shay'in qadir dinka guda ɗari da annabi ya ce kullum ayi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi guda ɗari annabi ya ce kai guda ɗari kullum subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن كرن كان يويت wannan annabi yace subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim kai istighfari da an idan da subahi ka zauna kai istighfarin ka iyayen da Allah ya sauke maka kai wa kanka time table ka tsara wa kanka kullum idan kai asubahi zaka dauko qur'anin ka ka bude qur'ani ka karanta izu ɗaya biyu wannan baka da lokaci kenan izu biyu ka rufe ka daga ka roki Allah ka ce ya Allah ka bani alherin da ke tattare da wannan yini Allah ka tsare ni da saba maka a wannan yini Allah ka raba ni da hadari Allah ka raba ni da shiga cikin fitina Allah wanda ya niyyar cuce ni a yau Allah ka tsare ni ya Allah ka bani albarkar kasuwar da zani ya Allah ofis da zan je ka samu albarka ka yawaita rayuwa ta akan alkhairi ka ji kan iyayena ka ji kan ƴaƴana ka ji kan matana ka ji kan kaza ka ji kan kaza kullum bayan asubahi idan ka idar sallah kana yin wannan ya zama wuridi gare ka wallahi rayuwarka za ta yi maka haske kullum ba a ce in kai sallah za ka tsaya sai yi wannan wallahi ko hadari Allah ya zo turo maka ko insha Allah sai ya kawo maka shi cikin sauki Allah kuwa idan an rubuta za ka yi hadari eh kaddara ce za ka yi hadari wataƙila da zuwa za ka yi a mota ka je ka buge wani ka kashe wani ka fada ka dungura kai ma a ɗebo ka a kakkarye sai ga Allah ya takaice ma yar agwagwa ce kwaya ɗaya za ka taka ta ka tsaya kai jimami kai jimami wataƙila man Allah ya taimake ka mai agwagwar bata nan baya nan ta ƙara gaba <laughs> ga addu'a ta maka amfani ko ba gaba ne ba to amma mutum bai roƙi Allah ba musibar in ta zo wallahi da gaba ɗaya take samun sa addu'a malam tana da amfani addu'a addu'a addu'a tana da amfani duk abin da kake jin tsoron sa ka gaya wa Allah Allah zai magance maka shi wallahi mun yarda da wannan mun yi imani da wannan alhamdulillah alhamdulillah kuma wallahi ka kyautata alakar ka da ubangiji ka gani wallahi duk abin da ka roƙe shi sai ya baka Allah idan kuma kaga bai baka ba to bai dace bane da kai da rayuwarka saboda kowa akwai yanda Allah ya halicce shi da matsayinsa misali za ka roƙi Allah maɗaukin sarki ya maka wani buɗe akan harkar ka kana zaune a hankali hankali za ga buɗe ka roƙi Allah ya kai ka maka insha Allah kana zaune wata ran Allah zai kaddara maka je to amma akwai abin da watakila bai kai matsayinka bai kai shi ba darajarka ka ta kai ba ba zai yi ka same shi ba haka Allah ya rubuta ma komai ana samun sa ne da kaddara da lokaci Kuma mutum ya zo saboda wani yana yin addu'a Allah yana karwa ce ya Allah a daren nan yau din nan ka bani jirgin sama yau yau din nan ya Allah nake so yau yau din nan ka bani jirgin sama to kaga yanzu wannan misali tsakani da Allah ka duba matsayinka tsakani da Allah ka duba matsayinka da darajarka yanzu mallakar jirgin sama waye da waye ke mallakar jirgin sama magana ta gaskiya ba wai Allah bai zai iya baka bane zai baka ko ko baka bane ba to shi yasa aka ce yana daga cikin sharadin addu'a kada ka rinka roƙon mustahil me mustahil mustahili akan ka kai kamar yanzu misali mutum ya ce ai mun yadda Allah ya roƙe shi yana bayarwa ko kuma zai iya kawai ka ce yanzu yanzu nan ya ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu yanzu nake so ka da ni shugaban kasar Najeriya yanzu yanzu din nan haka kurum an sai an da hanya ai akwai wata kila abubuwan da aka haka kawai sai a zo a dauko a ce kai ka zama shugaba a hankali zai yiwu to ka daina roƙon mustahili ko kuma ka ce ya Allah yanzu na fa baka da aure fa baka taba neman aure ba baka da ba ko yare da kake nema ya Allah a yau din nan a daren nan kai mun arziki in zama mai mata hudu yau kan abin da hankali bai zai dauka ba ka daina roƙon sa da haka kada na faɗi wannan ne saboda wasu kasu ce a ah, to kenan kuma ya ce Allah yana karɓa to yi mun mana kaza to kai ma sai ka roki abin da zai iya yiwa wallahi yan wa idan mun kyautata alaka da ubangiji za mu samu alherinsa wallahi wallahi Allah gaskiya ne kuma wallahi idan an roƙe shi yana bayarwa kuma ka gwada ka gani amma cikin sharuɗan da za ka roƙi Allah ya shi shine ka kiyaye cin haram duk wanda yake so in ya roƙa a amsa to ya yi ƙoƙari a hanyar neman abincinsa aikin gwamnati ko sana'ar hannu ko business ko kasuwanci ya kiyaye haramun in Allah ya sayar da in ka ba hadisi ittaqullaha wa ashbilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanya neman abincin ku idan ka roƙa Allah zai amsa maka kana roƙa sai Allah ya baka kuma ko ba dare ko ba jira sannan kuma ba a san istijal gaggawa shi ne misalin da ya wuce mutum ya roƙi abinci yanzu yanzu sai an bashi sannan ba a son ɗauke tsammani a roƙon Allah mutum ya zai ce to ayya Allah ya roƙa mu roƙa dai abun dai Allah dai sauki malamai dai sun tsaya addu'a na muna nan dai muna yi kam ka saka zai yana yi yana kai Allah ƙara kenan kayya duk abin da kaji ana kayya to to to akwai matsala kenan <laughs> to an ce ne an ce ne mu yi addu'a kam wala wannan yana mutane da yawa suna faɗa ko rashin lafiya ne wani bai da lafiya sai a zo a ce a ah, ai masa kaza ai addu'a ai kaza sai ce to a da haka mana na ana yi da zuma sai aka gama wallahi da zuma aka gama kuma kullum yana yi ana na ana yi kam sai dai wani abun kuma dai daban dai amma dai an ce dai mun dai mun yi abin da zamu yi kam Allahu akbar dan adam kenan dan adam kenan wala Allah bai sani ba shine ya kuskure wa hanyar addu'ar wallahi malam ka yadda kawai Allah gaskiya ne manzo Allah ya ga sabai ce da su zuma magani ne alqur'ani ne ma ya faɗa ko ba gaba ne fi shifa'un linnas haka Allah ya ce akwai waraka ga mutane akan zuma last week ne nake hira da wani babban likita yake gaya min cewa Allah ya faɗa a cikin alqur'ani cewa zuma tana magani yace amma likitocin duniya ba su yarda da wannan magana ba sai kwana-kwanan nan binciken da likitocin duniya suka yi ba a mai publishing din abin din ba ba a ma yada abin ba cewa sun gano a jikin zuma akwai magani magani magani wajen guda kaza adadi da yawa a cikin zuma sun gano ana ga congratulating din mutane ne kuma yawan yawan cututtukan nan na zamani zuma tana maganin su su suka wai yanzu sai yanzu wai suka gano wai eh yace amma mu gashi qur'ani ya gaya mana yanzu abin mamaki mai ciwon siga ba a so ya sha zaki zaki ba a so ya sha zaki ya nisanci zaki akwai wanda kwata-kwata an haramta masa ma shan zaki amma in sha Allah ta'ala an kana shan zuma kuma ba abin da za ce maka kaga dai zaki iya zuma iya dai zaki zuma ran saboda Allah ya yarda da wannan maganin wani cikin sahabbai ya zo ya ce cikin sa yana ciwo annabi ya ce ya ce cikin dan uwansa yana ciwo annabi ya ce ka je ka je ka ka ce dan uwanka ya sha zuma ko ka je ka shayar da shi zuma ka je ka me shayar da shi zuma ya je ba shi zuma ciki dai bai daina ciwo ba ya dawo ya ce ya rasulullah ciki ba yana ciwo bai daina ba ya ce ka je ka ba shi zuma ya sha ya ba shi karo na uku na biyu ya sake dawa annabi ya ce ka je ka ba shi zuma ya sha sai ya dawo ya ce ya rasulullahi an fasha zuman nan har kashi uku amma fa cikin nan bai daina ciwo ba annabi ya ce je ka ba shi zuma ya sha sadaqallah wa kadaba batnu akhik je ka ka ba shi zuma ya sha Allah yayi gaskiya cikin nan wanka kuma ƙarya yake <laughs> cikin nan wanka ƙarya yake a'a kamar yaya sai malamai suka yi suka yi suka yi wannan abin da ake cewa wato tahlilin hadisin suka bi shi daki daki suka suka yi bayanin me ake nufi ya sha zuman ne oba kuma ko a gurin likitoci in ka sha magani oba sai daɗa maka cuta ko kuma ya sha zuman ne kaɗan yanzu akwai magani na ciwon kai akwai prescription da likita zai bayar idan ka sha iya wannan zai ma magani amma in ka sha bai kai shi ba kuma bai ma magani ba yanzu maganin da ni zan sha saboda ciwon kai idan na sha shi ko saboda gudawa in aka je aka dura wa ɗana jariri to sai dai je kwanta kuma saboda ya fi ƙarfinsa ko ba haka bane ba panadol akwai na yara akwai na manya paracetamol akwai na yara akwai na manya to la'alla da ya zo shan zuman ne bai samu kyakkyawan prescription ba koko ya samu prescription mai kyau amma bai ɗabbaka mai kyau ba tatbiki mai kyau ba to wannan yana nuna mana gaskiyar ubangiji da kuma gaskiyar wannan addini da kuma kyautata alaka da Allah insha Allah za ka samu natsuwar rayuwa kuma Allah ba zai wallahi ba ka samu tashi hankali ba za ka mutane suna cikin rudu amma wallahi kai kana cikin natsuwa kuma wallahi ba samun kuɗi shine kwanciyar hankali ba Allah sa'ada ba wallahi laysat sa'ada bi kasrati al wal jami'i wai sa'ada samun rabo duniya wallahi ba tarin dukiya bane da tarata wallahi ba shi bane kyakkyawan alaka da ubangiji kana da lokacin zikirinka in kai sallah kana zikiri kana sallar ka kyakkyawa kana yan nafilfilinka kana tunawa da Allah bakinka kullum yana yawan ambaton Allah karatun qur'anin ka akwai abin da ka tsara ko baka haddace qur'ani ba ne ka iya tada baki kana tilawarsa kullum da dan abun alamar ka izu ɗaya izu biyu Allah sa albarka bayan magariba inda babu zuwa karatu ko ka abun nan ka je ka samu wani masallaci mai nutsuwa ka je ka zauna ka ta ibada ta karatun qur'ani kai ta zikiri wuri mai shiru in ka gama ka hau abin hawan ka koma gida sai ka ji yau tana ma aske amma mutum ya zauna kullum bai da aiki kaji bbc kaji america yau ka shiga inda ranka yau ka shiga da wace gauta da wace tsiya ka ji ƙarya ka ji gaskiya a ta sa ka cikin damuwa da tashi hankali ka kalli wannan ka wannan baka ba wa zuciyarka abinci ba kana ba wa gangan jikinka abinci shi ne abin da muke kullum gangan jikin mu ba mu wasa wajen bashi abinci kullum amma zuciyar muna ba ta abinci ba yi sai kaɗan haka a kyautata eh, alaka da ubangiji tabaraka wa ta'ala ku karanta raka ku rinka yin raka a tanin fajr ta fi duniya da abin da ke cikin ta ita ce nafilar da annabi baya barin ta ko tafiya yi ko mun rintsi sai ya yi ta kuma in bai yi ta ba sai ya rama wa amma qira'atuhu fi rak'atay sunnat al-fajr amma karatun sa a cikin rak'atan al-fajr fa kanat khafifatan jiddan malai yake cewa a a wa amma qira'atuhu karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi raka'atai sunnatul fajr a rakawoyin nan biyu na raka'atan al-fajr fa kanat khafifatan jiddan wato yana takaitawa da gaske hatta inna Aisha radiyallahu anha kanat taqulu hatta na Aisha ma ta kasance tana cewa hal qara'a fiha bi ummil kitab kai anya ma annabi ya karanta Fatiha ko a cikinta saboda tsabar wato shaf shaf yake ita ita ce sallar da ake yinta da wurwuri nan da na yi an gama kun banci wannan ka san wato ya yi kiyamun laili ya daɗe a tsaye ya yi sallar dare ya daɗe a tsaye ya gaji da haka idan ya zo raka a tanar fajir da zai shiga sallah asuba sai ta da wurwuri da wurwuri aka takaice da wannan maganar tana da aisha ɗin malamai suka yi maganganu da yawa wasu dai har ma sun tafi akan cewa ai annabi ma baya ma karanta fatiha a ciki manzo Allah ma baya karanta fatiha to kaga wannan magana kuma akwai rauni a cikin ta saboda ya faɗa babu sallar da duk ba a karanta fatiha a cikin ta ba ta yi ba wannan hadisin ah, Hafsa binta Umar ta ruwaito shi wannan wanda muka karanta din Tashe manzon Allah sallallahu alaihi ya yusalli yana yin sallar rakatai al-fajr qabla subhi fi baiti a gidana a daki ranar girkina na manzon Allah yana rakatai al a daki na amma yukhaffifuha jiddan yukhaffifuhuma jiddan annabi yana sauƙaƙa su matuƙa ma'ana baya tsawaitawa wannan hadisin Imam Ahmad ya fadda shi hadisin Imam Bukhari ne wannan wanda muka karanta da su a muslim su nasa'i da ibnu majah da da imamu tahawi da imam ahmad duk sun ruwaito hadisi ne ingantacce yana nuna mana in za a yi raka'atan fajr din ba sai an wato a tsawaita ba sannan kuma ita ana yin ta ne sai alfijir ya keto ba a yin ta alfijir bai keto ba sai ka tabbatar an yi as-salatu in masallacin unguwarku as-salatu suke yi alfijir ya keto to sai ka yi raka'atan alfajr wanda ya ta kafin alfijir ke tutu ba zai samu ladan rakata ne ba yayi dai sallar nafilar dare kawai ku fahimci wannan kun kun gane wannan ko to wannan kenan to akwai maganganu na malamai imamul qurtubi Allah ya masa rahama yana faɗa cewa wannan hadisin da na Hafsa ta ruwaito cewa Annabi yana sauƙaƙa wannan sallah din a gidanta ba fa yana nunawa cewa wai shakka take yi ko ita Aisha kai ba yana nuna cewa tana shakkan cewa annabi ya karanta Fatiha ko bai karanta ba da yace hatta inna Aisha ta taqulu hal qara'a fiha dinnan wannan hal qara'a fiha ba wai yana nufin fa cewa tana shakka bane ba abinda take nufi shine kana yutilu fi nawafili sauran nafili annabi yana tsawaitawa amma falan ma khaffafa fi qira'ati rak'atay al-fajr sara ka annahu lam yaqra bin nisbati ila ghayriha min as-salawat amma da ya sauƙaƙa a cikin rak'atan al-fajr wato sauƙaƙa sai kaga kaman ma zaka iya cewa bai mai karatu ba a cikin rak'atan al-fajr saboda tsawaitawa da yake a can amma ba yana nuna cewa bai karanta fatiha bane tab ya karanta fatiha sosai kuwa ba yanda ma za a yi wa ya sallama bai ma karanta karanta a Fatiya ba shi yasa yake cewa wannan hadisin dalili ne da yake nuna an so rakata alfajir a sauƙaƙa ta kuma shine ra'ayi imamu shafi'i da imamu malik har ma da jumhurin malamai a sauƙaƙa ta amma wasu da malamai sun faɗa cewa ba laifi a iya tsawaita ta ɗin suka ce in ka tsawaita baka yi haramun ba yanzu kun ga dinnan mun ce a sauƙaƙa amma wasu kuma sun ce a me a tsawaita in kuma kai ba haramun kai ba kuma baka saba wa sunnan da aka ce ko mustahabin da aka ce a sauƙaƙa din ba kai wasu malaman ma da suka yi mubalaga can ma cewa suka yi ma kai ba sai kai fatiya ba ma tunda an ce an Aisha tana cewa halka halka rafiha shin annabi ma ya karanta tunda daman ka san a masamar hanafiya shi karatun fatiha ma ba dole bane a sallah eh in ka ga dama alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Allahu akbar saboda Allah ya ce iqra ma ta yassara maka annabi ya ce ka karanta abin da ya ga kai tare da kai na alqur'ani fa qara'u ma ta yassara min alqur'ani haka Allah ya ce yace abuwa ne bai ce to abin da ya sauka gare ki kenan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba dole sai ka je can ba kawai mata ya sara ko aya biyu ne Allah sa albarka sannan kuma ita kanta fatiha ma ai ba ba lalle bane ita sai zaka yi karanta a sallah in kaga dama kana farawa ko ka ce qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas ba dai qur'ani bane kawai kai rukui, mata ya sara ne abin da ya sauka kenan amma wannan mubalaga ne kuma gaskiya wuce gona da iri ne saboda hadisai sahihai sun tabbata annabi yana karanta fatiha a dukkan cikin sa duk sallah annabi yana karanta fatiha har sallar jana'iza har sallar jana'iza iya karanta fatiha kuma annabi ya faɗa cewa a duk wanda bai karanta fatiha ba to ba shi da sallah haka annabi ya faɗa to ita ma wannan rakatan alfajirin duk da wannan maganar na Aisha ai mun samu riwaya manzo Allah yana karanta Fatiha da kul ya ayyuhal kafiruna da kul huwallahu ahad da kulu amanna da qul da sauran ayoyi duka annabi yana karanta yayi wani zai zo ya ce ba sai an karanta Fatiha ba wannan maganar gaskiya ta yi rauni kwarai kwarai da gaske wa kana ahyanan yaqra yaqra ba'da al-fatihati fil ula minhuma wani zubin annabi yana karantawa bayan ya karanta fatiha a raka'ar farko a cikin wannan rakoyi yana karanta wannan aya ta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun annabi yana karanta wannan suratul baqara ko yawa annabi yana karanta wannan kaga wannan aya din ashe bayan fatiha yake karanta ta yanzu anan kaga mun samu kari ana karanta kuliya bayan fatiha ɗaya kenan sannan ana karanta wannan kulu amanna din cikin suratul baqara aya ta shida daidai wa fil ukhra aya raka'a ta biyu kuma annabi yana karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la yat wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun surar ali imrana aya ta 64 daidai kaga mun samu ƙari kenan ko a can an ce yana karanta kul huwa sannan kuma yana karanta wannan wa rubbama qara'a badalaha rubbama wani lokacin sau da yawa maimakon wannan kul ya ala kitabi da cikin suratu ali imrana to yana karanta wata ayar da cikin suratu al-imran din falamma ahsa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna amanna billahi wa shahid bi anna muslimun idan kun lura karshen ayar duk kusan iri ɗaya ne hikimar annabi kenan tunda ayar da yawanci kusan abu guda take magana bambancin kaɗan ne wannan quli ya kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla abuda illa allah wa la nushrika bihi shay'an aya ne da take magana akan ne akan tauhidi ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون تو انا ما يجي فلما عصى عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله سيتي آمنا بالله واشهد باننا مسلمون تو wannan a raka'a ta biyu annabi yana karanta wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisin Abdullahi dan Abbas ne kaga kenan yanzu mun samu ƙari kenan akwai riwayar fatiha kadai akwai riwayar fatiha da kuliya a raka ta farko akwai riwayar fatiha da ulu amanna sannan raka ta biyu ko fatiha kadai ko fatiha da kulhuwa ko fatiha da kuliya halar kitabi ko fatiha da falan ba a hasa isa min humul kufra duka ga sunan annabi yana yi kenan dai wannan duk yana nuna mana cewa annabi yana yin sallar sannan kuma dai yana takaita da dai dai aya da ɗaya ɗaya ne in ban su sukuli din da yake karantawa ko kuma qul huwallahu ahad wa ahyanan ya qara qul ya ayyuhal kafirun to ga nan wani lokaci yana karanta kuliya fil ula a na farko wa qul huwallahu ahad ko kuma ya karanta qul huwallahu ahad fil ukhra a raka'a ta biyu wannan akwai hadisin Abu Huraira ya zo akan wannan annabi yana karanta qul ya kafirun da qul huwallahu ahad akwai hadisin abu wannan wannan abdullahi bin mas'ud shi ma da yake da yake cewa manzo Allah yana karanta wannan yace ma uhsi ma sami'tu ni ba zan iya ididdigewa irin yadda na ji annabi sallallahu alaihi yana karanta a rakawoyin nan bayan magariba yana karantawa bayan magariba sannan kuma da rakoyin nan guda biyu da yake kafin sallah asubahi yana karanta qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad ba yace ba zan iya tunawa ba sau da yawa ina ji annabi yana yi sau da yawa ina ina ina ji annabi yana yi sannan akwai na Aisha kuma ta ruwaito cewa manzo Allah yana sirranta karatun a ciki yana sirrantawa yana yin karatun a sirrance ne to Abdullahi dan Mas'ud da yace ya ji fa a ah? ko dai ya dan bayyana wata rana ya jiyo ko kuma ya karanta a bayyane yasa wasu malaman suka ce halatta ya bayyane amma duka ruwayoyi da yawa dai suna nuna cewa um, a karanta din a a ɓoye yadda ya zo a ɓoye to wannan kenan um, wa kana yaqulu ni'ma suratani huma yana cewa madalla da waɗannan surori guda biyu madalla da waɗannan me surorin guda biyu su ne wanne kenan da kuliya da da kulhuwallahu da kuliya da kulhuwallahu hadisin ibnu majah da ibnu khuzaimata wa sami'a rajulan yaqra'u suratal ula fi rak'atil ula faqala hadha abdul amana bi rabbih ya ji wani mutum yana karanta sura ta farko a raka'ar farko sai annabi ya ce wace ce surar farko raka'a farko a cikin wannan rakatan alfajir sai ya ce hada abdul amana bi rabbih lalle wannan bawa ne ya ya yi imani da ubangijinsa wannan shine dalilin malaman suka ce a bayyana din ah to ya aka yi aka ji yana karanta in ba bayyana wai ba ko ba ka bane yau ashe a iya bayyana wani lokacin sun makara sura ta saniya fi rakatil ukra sura ta biyu kuma ya karanta a raka'a ta biyu fa qala hadha abdun arafa rabbahu qul huwa ya karanta sai annabi ce tab wannan bawa ne da ya san ubangijinsa lalle bawa ne da ya san ubangi. saboda akwai bayanin tauhidi a cikin qul huwallahu ahad to wannan imamu tahawi ne fi da wannan wato a hadisi ingantacce ne daga Muhammad ibn Ibrahim Yahya ibn Junada al-Baghdadi yace haddathana Yahya bin Ma'in qala haddathana Abdullah ibn Yazid ibn Abdullah ibn Unais al-Ansari yace sami'tu Talha bin Khirash yuhaddithu an Jabir anna rajulan qama faraka raka'a rak'atayn al-fajr rak'atay al-fajr fa qara fi al-ula قل يا أيها الكافرون حتى إن قضت السورة sai annabi yake ce hadha abdun amana bi rabbi sannan kuma yace summa qama fa qara'a fil ukhra fil akhirati qul huwallahu ahad sura sai annabi yace hadha abdun arafa rabbahu sai dalha yake cewa ana astahibbu an aqra'a hataini surataini fi hataini rakatayn ni ina so in rinka karanta waɗannan surori da qul ya ayyuhal kafirun da qul huwa cikin waɗannan rakoyi guda biyu na rakatani fajr kuma wannan ya zo da isnadi ne jayyid walil qabuli yutliquna jayyida as-sabita as-saliha wal mujawwada hadisi tabbatacce mai kyau salihin hadisi ana ce da shi jayyid da haka wannan da yana nuna mana ga abin da ya kamata wato a karanta a cikin waɗannan surori ko a cikin wannan rakoyi guda biyu na rakata alfajir to insha Allah inda wani sati mai zuwa da rai da lafiya za mu tashi kuma karatun da yake a sallah asubahi a sallah azhar yanzu in za ku iya tunowa dai kun ji abubuwan da annabi ke karanta a asubahi ko kuma mun ji dai an ce annabi yana tsawaitawa to sai kai kokarin dan tsawaitawa sai dai inda larura sannan mun yi rakata alfajir kuma ita ce bayan asubahi shi ma mun ji mai annabi yake karantawa sallallahu alaihi wa sallama kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رسول الله وعلى اله وصحبه والتابعين wannan bawa Allah yake cewa malam da Allah idan aka karanta suratul sajda din idan liman yayi sujada din ko mutum yayi sujada to zai dawo ne ya ƙara yin ruku'i ko ko ba zai dawo ba dawowa kai ai wannan sujadar ai sujada ce wajaba ta da ruku'i dama ana tsaye kawai ake wucewa yi sujjadar fa ba ta sallah ba ce sujjadar ta wannan karatun ne da haka idan liman ya yi sujjada zai dawo ya daɗa ɗagowa ya ɗora a inda ya tsaya a karatu sai ci gaba in ya je ƙarshe sai ya ruku'i sai ya sake wata sujjadar da haka zai idan ko mutum ya yi wannan ya wuce fa sallar ta ɓaci ko raka'a ta ɓaci sai ya sake ta kun fahimci wannan kuma umuman ita sujjada ɗin. gaba ɗaya masu sujadodin alkur'ani insha Allah wanda da muka samu lokaci za mu zo na san watakila akwai gaba za ta iya kawo mu za mu iya karantawa ba dole ne yin su ba gaba ɗaya ba dole ba ne suna ce mai kyau idan ka ga dama ka yi in ka dama kar ka yi wata rana sayyidina umar a salar juma'a ya zo ya jawo musu aya mai sujjada a ciki sai ya sauka da kan mumbari sai ya sujjada sai ya sujjada sai sauka mun bari yayi sujjada sai duka masallaci su ma suke sujjada wani sati sai ya zo ya dada jawo wata surar mai sujjada sai duk suka yi hunkura za su yi sai ce kai kada a yi <laughs> saboda ya nuna mutane ba wajibi ba ne ka san mutane suna da belief akan abu kuma da sabo to wannan ba dole ba su jira amma ana so wani lokaci yi wani lokacin ba sai ka yi ba sharadi ne sai kana da alwala a'a ba sharadi ne. malamai ma na fikiyu sun faɗa cikin takardun fikiyu cewa ko wucewa ka zo yi ka ji ana karatu in dai har ka nutsu ka saurari karatun ka saurara sosai ba wai fa kawai ka ji sauti ne ba in dai kana mai da hankalinka ka ji ayin sujada to kai ma ka tsaya ka yi haka idan ana yin sallah in liman yayi kai ma za ka yi kun fahimta in liman yayi kai ma za ka yi sai dai kawai a ce yanzu to idan liman ya sujada kai kuma ka yi ka yi sallah ka ta yi ko ba ta yi ba ta yi amma a sa'a ta kamuna kun fahimci wannan to sharadi ne sai an kalli gabar in za a yi ta kamar mutum yana karatun qur'ani in zai sujada sai ya kalli gabar a ba sharadi bane an so dai a kalli gabar an so a kalli gabar in ba kalla ba kai ta tayi to akwai kuma sujudu shukuri abinda ake nufi da sujudu shukuri ita ce sujadar da ake yayin da ake cikin farin ciki wani abu na alheri ya same ka ka ji ko kana kana kana nan ka ji an zo zabi aka ce an da eh, wannan arnin mai malafan nan sai ka kafa goshi sai kai wa Allah godiya kaga wani ban farin ciki ne ko ba haka bane ba ko kuma kana nan kana zaune sai ka ji labarin cewa ai wani ya biya ma kujerar maka shike eh, sport ba a wannan lokacin kai sai ka kafa goshin ka a ƙasa ko kuma kana nan kana ta fafatawa kana neman aure sai aka ce yau fa Allah ya yanke wahala an sallama maka an baka Allah Allah sai ka gaba gojinka gabar kake kallo yamma kake kallo kudu ne arewa ne ko ina kawai ba sharadi bane sujudu shukri sai da alwala sujuda ji kawai ta farin ciki da nuna godiyar Allah ba sai ka kalli gabar ba ba sai kana da alwala ba ba sai kana da tsarki ba in dai abun farin ciki da alheri ya same kawai kafa goshin ka nuna godiyar Allah me ake karanta a cikin sujada abin da yawa yawa malamai sun faɗi maganganu da yawa amma dai akwai riwaya da so annabi yana cewa sujada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqina wannan riwaya ta inganta annabi yana faɗin wannan wasu ma cewa suka yi shiru kawai ka kafa ka haka ya wadatar kun fahimci wannan to wannan dai shine yan kare kare da ya kamata a ce mun dan yi a cikin sujada ba mu ba mu yi ba to na'am wasu malamai na suna cewa ana cewa ya Allah ya kamata eh na ce maka ai suna faɗa amma dai yawanci ruwayin gaskiya ba su inganta ba wannan dai wanda na kawo ma din ita ce tafi inganci a gurin malamai yawwa tafi inganci a gurin malamai kamar yanzu idan an yi zaman hudu ba ne ai ta farko a sallar juma'a ba liman yana dan zaman nan ba me yake faɗa zance mafi inganci ba abinda aka ruwaito ana faɗa a ingantacciyar dai riwaya da yawa yawa cikin manganin malamai suka faɗa sai dai an ruwaito akal cewa sahabbai suna cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar amma da zaka zauna kai shiru kai shiru baka ce komai ba baka yi laifi ba tunda da man ta dan dauke numfashi ne da hutawa na'am wai akwai wata da kamar ya yi ga mamaki ai sujada dai ga su ko ta sallah ko ta qur'ani da kake ko kuma farin ciki abin alheri in ya same ka abin mamaki in na alheri ne sai ka yi to wallahi ban san wannan sujada ba sai ne mu bincika Allah annabi ya ga wada sai ya sujada <laughs> wadan abin mamaki ne haka ne to shi kenan za mu bincika insha Allah ta'ala sujudul farahi kenan a sujud sujudul ta'ajjub kenan hmm. zamu zamu bincika insha Allah wannan yake cewa malam game da tarbi um menene yace ni ina amfani da shi ne idan zan menene idan zan yi amma shi cikiri ya rubuta wataƙila ko ba ko jama'ar mu ne fulani ko cikiri amma ko fulani ba bai ce cikiri ba sai dai ce jikiri idan zai yi zikiri ya ce yana amfani da tarbi idan zai yi zikiri da yawa saboda in baya amfani da tarbi yana gafala amma shi ba ba irga yake yi ba kaga idan za ka yi zikirin nan idan za ka yi sallah sai ka rike tarbi kake sallah na'am ina ce kana daurewa karka ga fala ka nutsu to shi ma zikirin in ka zo ka daure kada ka ga fala shi amfani da carbin na fala ya juz bai halatta ba amfani da carbi wajen zikiri ko salatin annabi yin itacen carbin nan wannan bid'a ne haka malamai suka faɗa an littafi guda an rubuta a subha tarihin carbi da wayewa da sauransu a addini ka yi amfani da hannunka aka ce ka yi amfani da me da hannunka da aka shawara ta gare ka fatawa ta gare ka ka yi haƙuri ka daure ka nutsu kamar yadda in kana irga kuɗi ba sai ka ɗauko carbi za ka irga kuɗi ba ko ba haka bane yanzu nan da za a turo maka naira dubu ɗari biyu a ce irga su in ka irga su daidai za a baka wani abu nutsuwa za ka haka ya ga mutum yana yana ɗaya biyu uku <laughs> ta wani na ga yana irga kuɗi da ya zo shi saboda kare wata sai yake jera su a layi sai ce ɗaya ya je ɗaya ana biyu haka uku haka hudu sai da ya jere su a nan a layi saboda tsabar mai da hankali to idan har muna irga kuɗi ba ma ɓata, to me yasa za mu zo muna irga hannunmu a tazwihi mun kabata Mana mun ba da concentration ne da yawa ko to shi ma zikirin ka ba da full concentration a kansa wajen yin ko ba haka bane haka za ku yi hakuri ku ɗauki abin da annabi ya yi yawwa wannan kenan menene hukuncin wanda ya sayi kaya a gurinka naira dubu ɗaya sai ya ce wai a rubuta naira dubu biyu a cikin receipt ce wannan ya halatta a'a bai halatta ba ya sa ka kayi karya ka ga zunubi biyu ko uku shi ya yi ƙarya kai ma ka yi ƙarya sannan kuma zai je ya ha'inci wanda ya aike shi ko ma mota ce da Allah ya saya watakila ya sa aka sa masa haka din dan in ya zo sayarwa ne ya sa kuɗin ta yi uba bai halatta ba dan ha'inci ne duk abin da yake na rashin gaskiya ne ina jin da ka gan shi zaka gane cewa rashin gaskiya ne bai kamata kai ba ko a gidan mai mutum ya je yana shan mai a na kamfani sai ya je ya bada ya sa a rubuta kaza ko mutum ya je ya siyo wani kaya na kwangila sai ya je sa a rubuta uba sama da yadda ya siya kaga ba daidai bane wannan ba abin da kuɗi zai maka wallahi wallahi yan nan dai rayuwar dai da ake din dai haka za a yi ta yi wanda ma ka tsaya ka ci halal ya fi maka alheri wata ta rubuto tana cikiyar wani abu nata cikin mata ba a cikiya a masallaci sai ki sanar da nan yan uwa mata yan hizba sai a bincika in abin da kika jefar yana nan sai su baki da haka ba za mu karanta sanarwar ba don cikiya ce annabi ya ce duk wanda kuka je yana cikiya a masallaci ku ce kada Allah ya dawo maka da shi haka duk wanda ka ga yana ciniki a masallaci ka ce Allah ya zare albarka a cikin kasuwancinka kada Allah ya baka riba a ciki haka annabi ya fada da waɗannan kalmomi masu kaushi da haka ba a cikiya ba a ciniki sai a yi haƙuri amma wasu malamai suna ganin idan an samu masallaci ko liman zai iya cewa jama'a wani ya abu nan sai zo karɓi kayan shi wannan ba cikiya bane ko ɗanka ne ya ɓata ba za ka zo ka ce jama'a ina cikiyar ɗana in a masallaci ne a sai dai a fita waje yanzu in mutum an sace masa waya ko na ba za a sanar a ce jama'a wanda ya tsinci waya an abin nan ba za ku ji a masallaci da yawa ana amma kuskure ne sai dai in ya fita waje a fita waje in an fita waje shine eh kwarai kuwa in an riga an gani kaga wannan ai ba ba neman kayan bane kayan ne a nemi kayan ne annabi hana sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya makara a sallah asubahi zai yi raka rakatan alfajir zai yi mana amma bayan ya yayi sallah asubahi ba saboda lokacin asubahin ai shi yafi wannan ce Allah kara wa malam lafiya malam akwai wanda yake bi na kuɗi a gurin aiki kuma muna haduwa ne da shi katsam sai ya daina zuwa ban sani ba mutuwa yayi ko ba shi da lafiya ban sani ba kuma duk wanda na tambaya bai san gidansa ba ko dan uwansa dan Allah malam ya zan yi wannan iya kuɗi da yake binka su zaka tattara ka ɗebo su idan ka ɗebe su kana da zaɓi kamar haka ko dai kai sadaka ka ce ya Allah ka isar da ladan nan ga wannan bawan Allah ha ga wannan bawan Allah da wannan kuɗinsa ne wannan ma fa ijtihadi ne kokari ne zaka yi dan da ka cinye kuɗin to gwanda kai haka din ɗaya kenan ko kuma ka je ka sayi wani abu a masallaci ko taburmai ko ka tona rijiya ko kai wani abu na alheri da wannan kuɗin ka ce ya Allah ka kai ladan ga mai wannan kuɗin in ku ba haka ba to ka rike kuɗin ka rubuta ka yi amfani da su ka rubuta a takarda ka ce wani yana bin ka kuɗi ko da bayan mutuwar ka inda zai zo iyalanka su biya ana bin ka bashi kenan ka sanar ka yi iya kokarin ka amma ka cinye ba ka yi bayani ba to wannan akwai hadari kwarai da gaske ina jin wannan ɗaya daga cikin wannan dai ba zai gagara ba ba zai gagara ba to amma wancan fa kaddara ka yi mai sadaka sai ya dawo ka ce a alhaji ai na sadaka maka da kuɗi na dubu hamsin wallahi sai alhaji ya ce tab wace sadaka to wallahi ban yadda ba ba na ba ruwana da wata sadaka to fa sai ka biya eh kwarai ko da gaske in ka biya in yaso albashi Allah ya kai ma sadakar ladan kai haka idan ka yi masa wani aiki da shi in yazo yace bai yadda ba sai ka biya daidai yake da kayan tsantuwa da kai cike sa shekara guda baka samu ba ka tsanci naira dubu ɗari biyar ka yi cikiya ka yi cikiya shekara guda baka samu ba malamai suka ce ka yi amfani da shi ɗari biyar ɗin amma duk ranar da ya zo sai ka biya wallahi duk ranar da ya zo in bai zo ba ka ci halal duk abin da ka tsinta in dai an shekara ana cikiya ba a samu ba to shikenan amma akwai abubuwa da ake ce da su tawafin wannan ba sai an yi cikin su ba yan kananan abubuwa su kai sun kawo ba yanzu mutum ya zo yana tafiya daga nan zuwa gadon kai sai ya tsinci da bino guda ɗaya hanya sai shekara guda yana cikin sa ko kana tafiya ka tsinci kwandala kaga wannan ba za a ce ko ka tsinci biro sai ka shekara kana cikiya irin wannan abubuwan ce aka kai amfani da shi in mai shi ya zo kurin ka bashi in bai zo kuma shi kenan ka ci bulus yanzu misali naira goma ta zama ita ma ita tawafe ne ɗari ma har ɗari a ɗari yanzu ɗari kawai ka samu ka cinye ko baka ciki ba matsala yanzu in wani ya jefar da naira ɗari a nan ba zai daɗa dawowa bayan kwanaki ce jama'a <laughs> to abinda dai al'ada dai ta bata dauke shi komai ba an gane yawa abinda al'ada bata dauke shi komai ba na'am na'am eh <laughs> wai ka tsinci kudin misalin kamar misalin dubu ashirin ka siya ka tsinci dubu ashirin kai ciki kai cika baka samu ba tunda an ce kai amfani da shi sai ka je ka sai wata kadara ka sai fili sai bayan shekaru sai mai kudin sai ya zo kuma filin da aka je aka taya shi a kasuwa ya kai wajen dubu ɗari biyar ya za a yi naira kudin filin nan za ba bashi complete kwarai da gaske shi za zaka bashi cikakke ai wannan abin ya faru manzo Allah ba da labari wani mutum ya zo ya yi aiki wa dan uwansa ya yi aiki noma ne yayi ne ko kiwo ko me da ya yi wato aka zo za a bashi kudi bai karbi kudi ba ya tafi sai bayan shekaru shi kuwa. wannan bawan Allah kudin wannan mai aikin sai ya sai kadarori ya sai tumaki awaki har suka hayyafa ya sai raƙuma suka yi ta haihuwa suka zama garke da kayayyaki da tamaki da raƙuma da waye garke garke iya ganinka. ka wallahi wannan mutum malam da tashi yanka masa malam sai bayan shekaru aru aru ya gama mantawa sai ga bawan Allah zai ce bawan Allah zaka iya tunawa shekaru aru aru kaza na maka aiki baka biya ni ba sai ce na tuno sai ce to yau na zo ka bani ya ke shiru ya ce to ke ce kaga daga nan gurin har iya du gaba ɗaya dabbobin da suke iya garken gurin nan gaba ɗaya ka kora ka tafi da suna ka ne sai bawan Allah yake ce da shi la tastahzi'u ubi, ka daina mun izgilanci ka daina mun izgilanci sai ce sai mai mutumin mai kuɗin sai ce wallahi ba izgilanci nake ba na naka ne hakinka ne ka ne ne ta juyawa suka zamanto wannan ka tafi da su ya kora kayansa ko ɗaya bai rage masa ba ya tattara ya tafi da shi a bari kuma ya ce alal to amma a nan gurin idan an bi abin keke da keke dalla dalla kai kuma za ka iya cewa ya baka kuɗin juyawa ka yi masa kasuwanci ne ka masa business ko ba ka bane ya biya ka kuɗin juyawa za ka iya yi masa wannan ina fata ana fahimta to to to to wannan kenan wannan na ke tambaya mata ne cewa wai da Allah mala a wani kiran sallah ne ake yin menene uh, menene malam a wani kiran sallah a asubahi ne ake a farko ake a salatu kenan wala akwai sabanin malamai amma ku dan yi hakuri insha Allah za mu zo kan wata gabar magana da za mu iya yin bayani akai akwai sabani ne mai karfi akan as-salatu khairun minan nawm a farko ake ko a karshe abu na karshe ku bi ni bashi kenan ko ga tambayar zan aje abu na karshe shine dazu dinnan wani wasu yan uwa suka buga mun waya daga Abuja suna cikin tashi hankali da damuwa dangane da abin da suka ga yana faruwa yau Lahadi ko suka ce sun zo wucewa ne haka ta wasu coci haka sai suka ga mutane a tattare an cika hanya duk an hana mutane shiga sai shi dan uwan babban mutum ne haka sai kira wani cikin kafiran da ya san shi a waya kuma yana zuwa cocin ya ce me faru ne ya na gaba ku shiga ba sai ya ce masa ai doka ce aka kawo cewa duk wani kirista a Najeriya in bai yanki rijista ba kada a sake barin sai shiga coci duk kiristan da bai yanki rijista don ya je ya zaɓi mai malafa to bari a bashi shiga coci ba wallahi da zan ya bugo mu yana cikin damuwa suna ta dai a aika wa yan uwa ana sanar da su kuma la'alla kila a garin nan ma da hankali ya koma da an je an bincika za a gani saboda suna bin ka'ida da doka to abin da nake so na gaya muku shine a takaice na farko dai mu yi kokari a matsayin larura din a matsayin larura tunda an fara rijistan nan jiya a je aka karɓi rijistan nan saboda ta zama mana larura saboda da ita ne za mu yi amfani mu yi yaƙi da ita kuma sun gane amfaninta idan ta kai ga yanzu coci an hana mutane shiga sai suna da wannan kaga suna da manufa akan abin da suke yi to anan ya kamata mu gane wato hadarin da muke ciki a cikin ƙasar nan wato wallahi muna da buƙatar mu tsaya mu natsu mu san fata yadda za mu yi mu san ta yi kuma wannan yana nuna mana cewa abinda gwamnonin arewa wasu daga cikinsu suka yi wa musulmi na najeriya kuma na arewa sun cuce su kuma sun yaudare sun ha'ince su gwamnan gombe gwamnan adamawa gwamnan jigawa gwamnan katsina gwamnan bauchi taraba arni ne dama amma duk mu ce garinmu ne kaga waɗannan maiduguri maiduguri ba laifin gwamnan bane saboda shi ba ma pdp yake yi ba ina fatan kuna fahimta wannan abin da suka yi sun ha'inci musulunci sun ha'inci al'ummarsu kuma sun yaudari kansu kuma muna addu'a ubangiji Allah duk abin da suke nema na alheri ka hana su kada Allah ya biya musu bukatunsu kuma wannan abin da suka mana Allah ya isa ba mu yafe ba Allah ka bi mana kadu kuma wannan abin da suka yi iyakaci abin da za a sai dai a ce Allah ya tsine musu albarka ba su da wani amfani a cikin al'umma abin da ya faru shine abin da abin da ya faru shine abin da ya faru shine wato wato wato kiristocin ƙasar nan wallahi suna da manufa kuma wannan fa shiri ne shekara saba'in da ya wuce akwai ajanda na kiristan najeriya inda za su mai da najeriya ta zama ƙasa ta kirista gaba ɗaya wannan yana nan sananne ne amma wane ne idan an yi kukan an faɗa zai taimaka mutane ya kamata wahala ta mai da 'yan arewa su zamanto sun yi saiti in mulki kake gadara dan an baka mulki ko za a baka mulki za ka sauka za ka sauka in baka sauka ma za ka mutu yanzu ina yar aduwa ba shi yake kan kujerar ba a gidan yar aduwa a ɗakin da yar aduwa yake kwana fa yanzu anan mai malafa yake kwana a nan fa mutuwa ta zo ta ɗauki yar amma baya tunanin haka su suna da manufa suna da tsari abinda suka faɗa wannan obasanji yake faɗa suna maimaitawa kuma lalle yan arewa daga nan zuwa shekara talatin kar ma yi tunanin zan samu mulkin najeriya wallahi wannan magana ce mashhuriya sananniya manyan ƙasar nan yan arewa ɗin dattawan arewa su suke faɗa da abin ya rikice musu rasa yadda za su suke neman malamai su taimaka da addu'a daga nan zuwa shekara talatin kar ma ku sa rai za ku samu mulki ni na karanta a jarida kuma kun karanta daily trust ta watannin wata biyu ko wata ɗaya da wuce zaman da aka yi abuja da ya tilasta musu ka duba renin wayo fa shugaban kasa wadda kai da ƙuri'a ka zo gwamnonin ma da ƙuri'a suka zo amma ya tilasta sai sun sa hannu sun yi alkawarin cewa za su taimake ci ya kada opponent ɗinsa abokin gabarsa yana zubar da hawaye yana begin su. suka masa alkawari za su yi wannan gwamnan Allah ya masa albarka gwamnan gwamnan wancan wannan dinnan bukola saraki dinnan gwamnan fara shi ne ya tsaya tsayin daka ya fito ya faɗa karara aka ce sai ya sa hannu ya ce bai sa hannu ba ya ce ni ina cikin waɗanda suke kishin arewa kuma musulmi don wannan kujerar wannan canje-canjen da aka yi wannan gyare-gyaren da aka yi a ka'idar mulki mu ne ya kamata mu karba ni ko ba sa ba ina cikin dattawan arewa ba sa hannu akan wannan ba dalilin sanadiyar suke kenan har aka maganganu suka yi nisa amma irin waɗannan gwamnonin irin na jigawa irin na bauchi 'yan kwaɗayi marasa manufa duk ni'imar da Allah ya musu basu basu basu wadatu da ita ba Allah ya ba su mulkin gashi a hannun su, kudin suna ɗiba na al'umma ba abin da suka rasa suna da ƙarfin mulki amma duk da haka sai da suka zo suka zubar da mutuncin mutane ka san me aka yi musu karku ce ba a magudi ba cikakken magudi ne aka yi ba yanda za a yi dan kudu dan arewa arne irin wannan arne makiyin addini kafiri dan giya ya zo ya tsaya a Najeriya ya zo wai ya cinye ƙuri'un mu a da aka fada bai zai taɓa yiwa ba wallahi magudi ne abin da ya faru kuma shine zan faɗe shi kamar yadda na ganshi a jarida an rubuta dan kada ma wani ya ce da kana faɗa kuma wannan taron duk da aka yi da jefe-jefen ƙura da aka yi alhamdulillah da idan mun gani yadda aka yi duka wato kiran gwamnonin aka yi aka ce da su duk wanda bai kawo state ɗinsa ba babu shi babu contesting a 2011 akan wannan ya zama governor wallahi sai sun iya ce sai ya kabar da shi ka kawo state ɗinka delegate ka su zaɓi mai malafa shine sharaɗin a barka ka ci gaba ka yi zarce. duk wanda bai kawo ba yana da matsala supreme council of shari'a ta Najeriya gabaki daya duk kasan nan babu inda basu zaga ba kuma duk manyan shugabannin kasan nan ba wanda basu gani ba haka gwamnoni nan duk sun bibbi su wanda basu samu ganin su ba gwamnan Katsina ne ma suka da yace shi bai da alaka da kungiyar addini bai samu ganawa da su ba wannan mutumin mun mutumin nan bai hure. karar abin da ya faɗa Supreme Council for Sharia ta Najeriya suka je za su gana da shi Allah annabi ya ce a shi bai da alaka da kungiyar addini kada ma su zo su yi masa magana ba na samu ganin shi ba sun bi su sun gaggana da su sun ce da su su dubi girman Allah su duba halin da musulmi da 'yan arewa suke ciki da irin makircin da ake kullawa a ƙasan nan neman a cutar da mu mu fa yanzu fa musulmin namu ma da yake shugabancin ma ai ba wai fifita musulunci yake akan kafirci ba yanzu yar adwa da ya hau wani me yayi wa addinin musulunci menene zaka fito kai amma kalli zai toshe wata barna da za a cutar da musulunci shine kawai fa abin da ya dame mu mu ba cewa aka yi kawo mana arziki ya hana yan kudu ba ba cewa aka yi kawo mai arewa ya hana kudu ba ba cewa aka yi bada kaza a yan arewa ya bawa kaza ka a'a amma a matsayinsa musulmi in yana nan alƙali zai playing justice da adalci wata barna ko muggan makamai da za a shigo da su kudu dan a yaƙi musulmin arewa in yana kan shugabanci bai zai bari ba ya take wannan abun kuma ya toshe barna da dama da yawa wanda sai bayan mutuwarsa sai muka fahimta muka gane wannan to an kira su an ce da su dole sai kun kawo delegate din da kuke gani su suka zaɓe su sai alfarma ma za a yi maka tukunna baka delegate din kuma a kafa ma sharadi sannan ga miliyoyin kuɗi da aka saki wa delegates nan delegate tun da Allah ya halicci duniya a zaɓe da ake ba su taɓa samun kuɗi ba irin na bana ku je ku bincika alliyabarai na duniya da ake faɗa da Najeriya da wajen Najeriya kuɗi na masifa yanzu delegate ya zama ya zama sana'a an ba su miliyoyin kuɗi kuma an yi alkawari sun sa hannu an ba su an ce kowa ya ba da account number idan kafin ka zaɓa ga miliyan kaza da za a baka bayan an yi zaɓe an ci kuma za a baka miliyan kaza kuma duk da cikin kuɗin al'umma cikin kuɗaɗen mu aka ɗebe su gaba ɗaya aka tafi da su aka kama musu hotel hotel shi atiku ya je abuja shi ma ya kama hotel hotel ɗin kafin a farga sai gwamnati ta tura a ce duk hotel ɗin da atiku ya zai kama kar a yadda a bar shi sai hotel suka ce ai ya riga ya kama hotel din wata biyu kafin wannan lokacin to ya kama hotel ba sai ya nemo mutane da za su zauna ba yan delegate din shi ma da zai zo ciwa ciwarsa to sai ita gwamnatin ta kame shi mai malafa ya ce kowane gwamna ya rike delegate ɗinsa a zo da su ga hotel hotel a kama aka ajiye su ba sa fita ko ina daga cikin gwamnonin na arewa akwai wanda delegate ɗinsa suna zuwa ma abuja sai kwace wayoyinsu gaba ɗaya ka duba irin yadda aka yi musu ba aka kwace wayoyinsu gaba daya aka ce kuma ga wanda za ku zaba da aka shi sa suka zo suka yi wannan zaben ta dole kuma kowa aka ce an gane baban gida yana cikin delegate amma in kun lura a network da aka nuna babu baban gida a ciki babu a wannan wannan mutumin aliyu gusau ba za a gan shi ba me yasa ba su zo ba da wasu daga cikin dattawan arewa su adamu ciro masu waya ba yasa ba su zo gurin ba abin da ya faru shine da aka zo cewa suka yi waɗannan akwatuna da za a yi wannan zaɓe in dai ana so a yi a wannan hakikanin zaɓe na fi sabilillahi na gaskiya to a haɗa akwatunan nan gaba ɗaya kada su wuce kwaya biyar ko shida ko ƙasa da ko abin nan babu maganar state state kowane delegate kawai randomly kowa ya zo ya jefa kaga ba za a gane wannan state ɗin ga abin da suka zaɓa wannan state ga abin da suka zaɓa ba saboda waccan barazanar da shi mai malafa ya musu cewa duk wanda bai kawo state ɗinsu ba yana da matsala su gwamnonin ga abin da ya ce musu kuma sun yadda a kan su rasa kujerar su gwanda su sar yadda kujerar shugaban ƙasan kafirin ya su kuma sau anan amma ba sa tunani cewa in kujerar su ta saraya ma ta tafi dan uwansu musulmi ne zai hau sun manta da abin da aka yi mana a Kaduna sun manta da abin da aka mana a Taraba shikenan aka zo aka tara su aka yi musu aka yi musu wannan wannan wannan lissafi baban gida suke ce shi ne sauran manyan suka ce a ba haka za a yi ba in dai zaben gaskiya za a yi to a zuba kawai kowa ya zo jefa ba magana state saboda ba za ma a gane wannan delegate din ya zaba ko bai zaba ba suka ce wannan shine adalci kawai haka za a yi kawai sai suka ce ba za a yi ba kuma ya samu labari shi mai malafa ya tattare mutanen nan gaba ɗaya ya je ya aje su ana ta ciyar da su masu shan giya suna shan giya masu cin naman kaza suna cin naman kaza masu wanda ake ba su kuɗi ana ba su sai ga abin ba a yi adalci ba a yi gaskiya ba shi yasa ya zo gurin saboda ya san ya zo jefa gurin ta sama ba ta da amfani a matsayin sa na babba a Najeriya a ganshi a wannan gurin kuma an tafka wannan magudin kuma da shi aka zo aka yi wannan abun shi bai zo ba ba wai dan baya goyon bayan dan uwansa ba saboda su yanzu din manyan arewa sun fi mu sanin illar wannan mai malafan ya wuce shi yasa yake zo wannan abin fa a jarida yana nan ta daily trust ta washe gari ta ranar yaushe aka yi abin din ran juma'a ko to ta ranar asabar ku je ku duba za gani a wannan lokaci tun kafin ai wannan ya tura mutane sun je gidansa ana ta fati ana kiɗa ana shan giya ana rawa ana tsalle saboda ya tabbatar sai ci amma ku je ku duba speed din da shi a tikun ne yayin da ya buga su turanci na masifa kuma ya faɗi gaskiya lokacin da ya magana wallahi shi mai malafan sai da sakin zuciya ya aje zuciyarsa saboda ya caje shi iya cajewa ni wannan kurin ma da ya gama ya burge ni dole ya san da ai muna gani gaba daya abin da yazo zai speech din a rubuce ba shi gabatar jotin kawai yayi wani abu yazo canja da wata yaudara ta munafurci wai yana yin addu'a wa ya addu'a ya aje wata kafira tsinan tsinanniya ta mashaya giya yazo ya aje ta yana yana yana wannan addu'a duka aka yi wannan gama dattawan arewa sun yi shiru sarakuna sun yi shiru manya manya arewa sun yi shiru to yanzu dan ku gane abun abun shirye ne jihohin kudin nan akwai irin su bayelsa irin sauran jihohi da gaba ɗaya a ciku bai da kura ko ɗaya saboda daman sun ce kar ma ya ko kamfen ma shi mai falama kar ma ya je ba su da matsala su kawai abin da za su zaba a garin nan cikin arnan garin nan akwai takarda muna da ita da wanda wasu arna suka rubuto wani fasto ya rubuto yana aika ce fa su ba a Najeriya sun daina zuwa su zaɓi wani Hausa Fulani ba haushe musulmi sun daina yi da sun yi amma wallahi yanzu sun daina wannan kuskuren kurin arne dan uwansa zaba a garin nan tana nan takardar tana yawo arne ya raba ta ake ake yada ta a garin nan ana yada ta a wannan lokacin da kuma wani musulmi bara gurbi musulmi wanda yake goyon bayan mai walafa shi ma yana nan yana yada wannan manufar cewa a zama mai walafa wannan bakin ciki na zamu saka mu za ka ga gaba ɗaya an zo an yi ƙuri'ar wani in an ci sa an samu ne sai samu ɗaya biyu a kudu amma duk jihohin arewa gaba daya babu inda mai malafa bai samu ƙuri'a ba babu akwai lalace wanda ta wuce wannan su sun rike kansu sun mallaki kansu kuna ji ko su suna da kishin kansu da kishin jama'a su mu kuma nan arewa ba mu da wannan kishin suna da kuma manufa kuma wallahi za ku ɗanɗana kudar ku wallahi tallahi mutane za su gane kuransu su bari dai ku bari wannan mutum ya wuce ko Allah ya bar kansa ne ga ƙarya wai ƙarya ya fito ya ce wai shi wai ya kawo wai wadatar fetur a Najeriya nawa ma kawo mulkin watan ka nawa aikin da yar ado yayi fa maganar fetur ba ya duwa ne yayi ba amma mutumin nan a ƙari saboda ƙarya da wanda yake akan ƙarya suke rayuwa wai shi ya hana wai people are, not sleeping now in in in, in filling station wai shi yayi subhanallah ko ba wanda zai masa musu lokacin demokradiyya ne muna da yancin mu faɗa abin da muka ga dama kuma gaskiya ce muke faɗa ba ƙarya ne muke faɗa ba a lokacin zaka ga idan an kira sunansa kurin musulmi dan arewa zaka ga yana tafi yana murna ana kiran sunansa a kula yana murna saboda ya ga nasu dan uwansa zai ci to dan uwansa mana ai ya zama dan uwanku wallahi ya zama dan uwanku ko ba komai ko mun lalacewa ko mun lalacewa gwanda musulmi wallahi bari in gaya mu kun ji ko akwai malaman mu da suka tafi suna Abuja ɗinnan wallahi tallahi suka je sun kai sati guda suna ta bin gida gida gurin yan delegate nan waɗanda suka samu dama musulmin cikinsu ku ji tsoron Allah ku taimake mu ku rufa mana asiri ku taimake mu ku rufa mana asiri ku zaɓi musulmi kar ku zaɓi kafiri kada ku amna kuɗin da za a baku kare mu kaza suka yi ta har waya muna yi da su suna gaya mana cewa akwai hope har kafin a fara wannan lokacin ana wannan tare akwai hope ashe sun riga sun gama shirin abin da za su shirya kurin mutum ya zo a bashi kuɗi kurin ya zo ya rikice ku duba yan delegate din saboda akida na kudin uniform fa musu saboda ko da an yi state din ko za ka kewaye ka je ka jefa a wani state to za a ga uniform ɗinka ka je ka shiga state din da ba naka ba uniform a tamfa suka ɗauro kuma ku duba taron gaba ɗaya majority wannan hular malafa suka yi ta sawa saboda tsabar aƙida shi wannan suke so nawa nawa ne za ga riga ma irin ta mai malafa suke sawa saboda tsabar aƙida shi suke so amma abin da ya dame mu ba abin mamaki ba ne dan arne ya su dan uwansa arne ba abun mamaki bane ya dan uwansa arne amma abun tausayi abun mamaki shine musulmi ya ki dan uwansa musulmi musulmi ya ki dan uwansa musulmi to yanzu kun ji don ku gane cewa abun ya zama addini coci ma ba za ka shiga ba sai ka ba da rijistar ka don saboda za su kaɗa ƙuri'a ta masifa kun ga yawa fa mu fa yanzu muna da wajen 80% a Najeriya musulmi ba sabinti something zuwa 80% Allah sai dai in lissafin ƙarya ne za a yi mu muke da majority in dai a ce za a yi ta keke da keke kaga kaddara ka ce duk wani dan kudu ya zabi mai malafa duk wani dan arewa ya zabi dan uwansa wallahi ba za su kai labari ba Allah nake gaya maka to wannan abun bakin ciki abun tausayi ina za mu sa kanmu da haka wajibi ne yan uwa kuna ji da ko wajibi ne kowa ya je samu wannan ƙuri'ar ya je ya rijistar nan ba don koyo ba saboda larurar abin kar a zo a yi mana illa ko ku ta aika text message lalle ku jaddada mutane imani lalle su rike musulunci kar su zaɓi kafiri ku ta text message kuna aikawa ku ta text message kuna aikawa ku ta text message kuna aikawa lalle kada mutum ya je jefawa kafiri lalle amma alhamdulillah mu mun ji daɗi daidai gwargwado ai an fitar kuma inda ba sani mutane ko suna tunani kun ga musulunci ne fa bayyana ina ne aka ci musulmin ya ci sokoto zamfara Allah musu albarka nan ne mugunci zamfara a zamfara ba a lokacin fashin kafi yake bala'i akan PDP din yana masifar lalle akwai PDP ce a zamfara ba kuma shi din mai malafa yake yi amma yan zamfara ba su yadda da bribe ba ba sai da cin hanci ba dalakin din zamfara sun rike mutuncin musulunci kaga burbutsin musulunci da amfanin sa ko wallahi da an zo zamfara sai ka ji ana kaza zamfara kaza zamfara kaza kullum musulmi suka zaba illa kaɗan daga cikin su sokoto kebbi kaga duk dai tsibirin musulunci ne ka gane kano ka gani musulunci yana bayyana duk waɗannan mai malafa bai samu nasara kai ba amma abin tausayi shine mu abin da muka so ya kamata Kano kan ko dai mai malafa bai kamata ya samu ba ko gwaya ɗaya amma abun mamaki a cikin mu akwai bara gurbi da suka je suka jefa mai malafa a Kano din ma ya samu ƙuru da yawa ba a Kano ai iya musiba kenan Kano fa Kano ba Kano ba wanda ya kamata an kira Kano gaban sai faɗi wallahi to jama'a ina za mu saka mu to wallahi suna nan suna shiri mu abin da muke faɗa PDP ta zama kafirar jam'iyya ku kafirce mata ku butulce mata kada wani ya je ya zaɓi kafiri wallahi ku je ku nemi dan ku musulmi ko a ina yake inda musulmi ne ku jefa masa kawai amma lallai jam'iyyar da ta tsayar da arne wallahi kada ku zaɓe ta kuma in kai za ka zo ka yi siyasa ne ta jam'iyya to ka je ka bauta jam'iyya kamar yadda wannan na jigawa ce shi jam'iyya yake yi wa za ka yi ka gama ka gama gwamnanka wallahi sako ya ishe maka za ka yi gwamnan naka ka gama za ka dawo gida yi hawan jini ma da ciwon suga da hawan jini da tashi hankali wallahi ya ishe ka bi ta tabaraka wa ta'ala wallahi za ku yi mace ku gama wallahi mu din dai mu ne naku mu ne za ku zo daurin auren mu girmama ku mu din ne za mu gan ku mu ce manyan mu ne ku za ku sha mamaki ku je ku bi mai malhaman za ku sha mamaki a lokacin da ake yin abun fa su arnan kansu a haɗe yake lokacin da Atiku ya tashi yana bayanai yana bayani yanzu yanzu kaga Obasanjo kawai ya tashi yana kuskus da mai malafa saboda suna da manufa yanzu ka duba Kaduna fa wai Kaduna fa Obasanjo shine dalik nan da ya zo ya sa hannu akan ƙuri'ar Kaduna fa Obasanjo ba kuma dubu wannan arnan fa na Kaduna duka duka wata nawa yayi ƙuri'a 120 da wani abu aka bawa aka bawa mai malafa a Kaduna amma duka duka musulmi a Kaduna nawa ya samu ƙuri'a hudu ya samu kurum ko hudu ko biyar ko nawa tsakani da Allah ma Kaduna fa wanda majority musulmi ne Kaduna kan da mun ba magana amma alhamdulillah an ce an yi zanga-zanga a katsina an kona tutocin pdp mutum wajen dubu talatin da tara a binciken da aka yi zuwa yau dinnan sun fita daga jam'iyyar pdp a jigawa ma an yi a wurare da kuma za mu yi ta wa'azi a fita za mu yi a fita a fita a fita kuma duk inda sai dai in kun kashe mu wallahi sai dai in ba mu da mannin ba amma arne kam wallahi babu mu babu zaben arne kuma za mu yi ta ko dai ku yi nasara akan mu ku danne mu ko kuma mu yi nasara akan ku kuma ko kun yi kunci ci ma din wallahi ba za mu daina ba za mu yi ta fafatawa da ku wallahi har iyadu har iyadu dan wallahi tallahi siyasar 2011 ta zama siyasar addini da akida ko ka yadda ko baka yadda ba wallahi wannan shine abin da yake faruwa wallahi in ba yanzu ne manufar addini ba dan me za a ce wai kirista wai bare shiga coci ba sai ya bada jami'i sai ya bada qur'a sai ya nuna cewa ya yi rijista dan su nuna ma ga wanda za su je su zaba mu muna zaune muna bacci kara zubi muna ta faɗa da junanmu muna yaƙa junanmu za su yi amfani da wannan dama su danne mu kuma bari su karɓi mulkin ba wahayi ake mana ba amma za ku sha mamaki wallahi tallahi mutane za su gane su ba kuɗi kuke so ba ai kuɗi kan kuna dan kuna tara wai yanzu mutum yana kan mulkin ma kuɗin da ya sa ta Allah ya barwa kansa ne amma saboda yayi wani abun bajinta da mutane su za su sa masa albarka babu me amfanin wannan me amfani wannan me amfani wannan yanzu a nan gurin jihar Gombe da jiya jiya din na je Gombe wallahi kana shiga garin Gombe wallahi rawani suka sa mai malafa rawani sosai in gaya maka farin rawani da farin shadda da komai sun daura mai rawani saboda tsabar ha'inci tsakani da Allah akwai rashin mutuncin da ya wuce wannan akwai rashin mutunci rashin kima bai da amfani irin wannan bai da amfani kuma yanzu gashi nan shi yanzu wannan mataimakin shugaban kasa abin da kujerar nan fa da aka bara Kaduna makon gidansa aka yi aka bai ko yan kan suka ce ba su ita ya sayar musu ita kuma yanzu ma da aka zo zaben dan ya dora wannan fa sai da ya baro Abuja fa ya tabo Kaduna ma aka zo ana wannan primary din ya murde ya bawa wannan dan uwansa arne din ya kowa suka danne wannan hunkuyi din zaben ba ba a yi ba haka suka dauka suka bashi kawai yanzu shine shine shine shine candidate a Kaduna mutumin da ba a son sa ko mai talla a titi ka tambaye ta ba ta son sa yawan fasta da manna fasta ba shi bane wannan dare dai kuɗi ne za a biya je yi amma saboda bala'i bayan bala'in da ya gadar mana fa ya baro can din ya zo kuma ya saka murɗe ƙuri'a kuma ya bawa kafirin ya rike kuma shi zai cika dunan kuma waɗannan duk abin da suke mana sai mu zuba idon mu shiru saboda za ku rataye mu ku kashe mu kun ga dama ku yi ɗaya ɗaya da mu gaba ɗaya amma wallahi wannan cuta da ake wa addini wallahi ya wuce abin nan bacci ba za ka iya ba saboda bala'in bakin ciki da yake damun ka a ƙasar nan ka rasa inda za ka sa kanka a ce a garin Kano wai wani arne wai zai zo samu ƙura a Kano to ina addinin naku musulmi ko dan giya ne giya yake ajewa a kwalbarsa akan teburinsa yana sha yana abin nan wallahi ya fi mai mai wanda yake kafiri tunda shi yana la ilaha illallah wannan abun ya wuce ya wuce tunani da haka wallahi siyasan nan wallahi kiristanci ne da musulunci kuma kowa ya kai kansa an san ina ya je kana a can mun san dama inda kake dama kuma za ku yi ku gama kataballahu banna ana wa rusuli inna Allah la qawiyyun aziz Allah ya faɗa cewa shi zai galaba da shi da manzanninsa wallahi amma wannan abin da suka yi ya ishe ku ishara kur kirista kirista coci an haranta masa shiga saboda bai yi rijista ba sai mu ga ku ya za ku yi abinda muka faɗa daidai Allah ya taimake mu ya kuma ba mu lada na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh